So su dai ma'aikatan filayen jiragen sama na najeriya sun gudanar da wannan gangami ne tare da zanga-zangar lumana a haraban filayen jiragen sama daban-daban ake da su a jihohin najeriya musamman ma dai babban filin jirgin sama na kasa da kasa da ke nan Legas. to ko menene dalilin su na gudanar da wannan gangami prince olayinka biyoyo shine babban sakatare na kungiyar ma'aikatan filayen jiragen sama a najeriya uh, as a matter of fact what we are doing is uh, in accordance with the directive of the nigeria labour congress Congress. What essentially is a decent work? Decent work involves, uh, you know, uh, opportunities for work, uh, gender equality in the workplace, protection, the right of worker to engage freely, join union, belong, and so on and so forth. Wannan tattaki muna gudanar da shi ne bisa umarnin kungiyar kwadago ta Najeriya domin bikin ranar kula da haƙƙin ma'aikata na duniya kuma mun zaɓi gudanar da wannan zanga-zanga ne ko gangami a babban filin jirgin sama na Murtala muhammed ganin cewa akwai kamfanoni da ke aiki a ƙarƙashin ma'aikatar kula da filayen jiragen sama wanda ba su bin ka'idoji wajen kula da haƙƙin ma'aikata to ko shakka babu wannan mun yi shi ne domin tunasar da su akan buƙatar bin dokoki na duniya kamar yadda yake kunshe a kundin tsarin mulkin ƙungiyar kwadago ta duniya wato ILO to ko wannan zanga-zanga da kuke yi ba zai shafi matafiya ba it does not affect the travelers in any manner as a matter of fact i think the travelers will be better informed that it's a, that it's a special day set aside for this kind of thing because they may not know. Ko kaɗan ba zai shafi matafiya ba kamar yadda ka gani kowa na gudanar da harkokinsa kamar yadda aka tsara su kansu matafiya za su ji daɗi su ga an inganta yadda ake gudanar da tsari a filayen jiragen sama da kuma kamfanonin jiragen saman da ake da su a wannan ƙasa. To sai dai kuma a yanda ma'aikata na filayen jiragen saman ke wannan gangami da kuma tunasarwa gwamnati buƙatar inganta rayuwarsu su ma 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a filayen jiragen sama na kuka ne game da musguna musu da suka ce an yi a can baya na hana su gudanar da kasuwanci a filayen jiragen sama kamar da ɗaya daga cikin 'yan kasuwan ya shaida mani. Ni ne Shehu Isa da Yanu Dumus wani ɗan kasuwa mai bukata ta musamman mu 'yan kasuwa da muke nan terminal ɗin nan mafi yawancin mu wallahi tallahi har sun haƙura sun koma Abuja mu Allah bai ba wannan damar ba saboda haka muna kira ga hukumar nan ta airport da kuma gwamnatin tarayya ta duba da Allah da annaba dangane da al'amarin masu saye da sayarwa a cikin airport din nan inda mutum ba yana da wani record ah, mara kyau ba a taimaka a dawo mana da shagunan mu kokarin jin ta bakin kamfanonin jiragen sama da ake da su a nan najeriya irin su air da kuma peace air game da zargin da kungiyoyin ma'aikata ke musu na karya haƙƙin ma'aikata ya citira babin jifirin murai amurka daga lagos